Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfi hashin gumel tare da baba ko makiyar da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin yau ranar laraba ɗaya ga watan maris shekara ta 2021 kafin kuta abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To a yau litinin shugaban Ausan Suci ta bayyana gaban kotu wadda shine karin farko da ta fito bayanar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jama'an gwamnatin ta ta farar hula bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin ta a ranar 1 ga watan Fabrairu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar Iran ce ke da alhakin fashe da ta auku a makon da ya gabata akan wani jirgin ruwan Isra'ila a tekun Oman. tsakanin wani binciken kasa da kasa ya nuna ana samun karuwar amincewa da allurar rigakafin covid-19 a kasashe da dama idan aka kwatanta da karshen shekarar 2020 lamarin da ya fi yawa a birtaniya da sweden kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa kungiyar masu safarar kayan abinci daga arewa zuwa kudancin najeriya sun ce yajin aikin da suke yana nan da ramdam safarar kayan abinci da dabbobi ta najeriya kullum mu ne muke zama fitin kullum mutanen mu ake kashewa mutanen mu ake lalatawa dukiyarsu mutanen mu ake kone motocin su. haka kuma za mu jirga bakin wata tsallake rijiya da baya a hannun yan kungiyar boko haram a can jihar kano kuma an saka ranar muhawara tsakanin malam abdul da sauran malamai girma gwamna ya amince da ranar lahadi mai zuwa ta bakwai ga watan uku ta zama ranar da za a yi mukabala tsakanin malaman kano da shi malam abdul jabbari sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau litinin shugaba su ce ta bayyana gaban kotu wanda shine karin farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lauyan Suci mai shekaru saba'in da biyar a duniya ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a naifita babban birnin kasar lauyan ya ce masu shigar da kara sun zarge ta da aikata laifuka guda biyu a zaman kotun da farko yunkurin tunzara borin jama'a kana sai laifin saba ma wani bangaren dokokin sadarwa na aiki da na'ura ba tare da izini ba a baya an zargi su ci da shigowa da kuma amfani da wayoyin rediyon tafi da gidanka da ba musu rajista ba da aka gano yayin bincike a gidanta da kuma sabawa dokar kasa akan bala'o'i daga allah inda ta gudanar da tarukan jama'a da ya sabawa ka'idojin covid-19 Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran ce ke da alhakin fashewar da ta auku akan wani jirgin ruwan Isra'ila a tekun Oman. Netanyahu ya faɗa wa ma'aikatar yada labaran jama'a ta Isra'ila cewa lallai wannan aiki ne na iran kuma babu tantama a kai mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen iran sa'id khatib zade ya ce daga kausar lafazi iran ta yi watsi da wannan zargin isra'ila kana sanarwar netanyahu yunkuri ne na jefa tsoro a zukatan jama'a jirgin mai suna mv helios ray yana kan hanyarsa ne daga gabas da tsakiya zuwa singapore a ranar juma'a yayin da wani bam ya afka mai lamarin da jami'an amurka suka ce ya huda bangarorin jirgin guda biyu jirgin da ya isa gabar tekun dubai a ranar lahadi domin a masa gyara wani binciken kasa da kasa ya nuna ana samun karuwar amincewa da allurar rigakafin covid-19 a kasashe da dama idan aka kwatanta da karshen shekarar 2020 lamarin da ya fi yawa a birtaniya da kuma sweden a yau litinin ne wata kafar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ta KCNC ta buga sakamakon bincike da ta gudanar a ƙasashe guda shida da suka hada da birtaniya da faransa da jamus da japan da sweden da kuma amurka jin ra'ayoyin mutane ya nuna kashi 89 cikin 100 na 'yan kasar birtaniya suna ra'ayin yi wa mutane allurar rigakafin idan aka kwatanta da kashi 65 cikin 100 a cikin watan nuwamba. a sweden kashi 76 cikin dari na mutanen da aka ji ta bakin su suna ra'ayin yin allurar idan aka kwatanta da kashi 51 cikin dari a watan satumbar shekarar 2020 tsofaffi da masu matsakaitan shekaru su ne ake sa ran tana yiwuwa su fara samun rigakafin tun cikin watan nuwamba a cewar binciken kafin ba bai sake dawo mana da wasu ƙarin labaran zamu leƙa najeriya inda dunkulalliyar kungiyar dillalan shanu da kayan abinci a najeriya ta ce mambobinta ba za su janye yajin aikin da suke yi yanzu ba har sai gwamnatin tarayya ta cika sharuɗan da kungiyar ta shimfiɗa mata kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da alphonsus okurgwe ya haɗo mana Kulalliyar kungiyar dillalan shanu da kayan abinci ta Najeriya da aka fi sani da Amalgamated Union of Cattle and Foodstuff Dealers Association of Nigeria harshen Ingilishi ta ce za ta ci gaba da yajin aikin da mambobinta ke gudanarwa a halin yanzu. Kuma ba za su janye ba sai gwamnatin tarayya ta biya musu bukatunsu. A cewar babban sakataren kungiyar Alhaji Ahmed Alaramma. Wannan yajin aiki na is indefinite babu ranar komawa gaskiya har sai in gwamnati ta shigo cikin lamarin ta kira mu ta biya bukatunmu da muke nema amma yajin aiki muna ci gaba da yin shi ba ku da baya to cikin halin da wannan yajin aikin ya tsunduma al'ummar kasar da zai kyautu in kuka dubi wannan lamarin da idon rahama ba ai duban su kenan da idon rahama domin kafin mu shiga yajin aiki na farko ne mun kira gwamnatin tarayya mun gaya mata ga matsalolin mun ba ta sati uku ta tsaya ta duba wannan matsala don ga abubuwan da suke faruwa ga membobin wanda suke safarar kayan abincin dabbobi a Najeriya in ne rikicin yan sas mun ba su sati uku sati uku ya in lapsin ya kare ba wata gwamna da ta kira mu ta ce mana gashi gashi na biyu muka kara extension na wannan koda da muka ba har zuwa sati biyu a cikin wannan sati biyun kuma kawai sai ga rikicin sashen ibadan ya zo abin mamaki shine mu masu safarar kayan abinci da dabbobi ta najeriya kullum mu ne muke zama bitin, kullum mutanen mu ake kashewa mutanen mu ake lalatawa dukiyarsu mutanen mu ake kone motocinsu wannan dalili ya zama mun ga cewa ba mu da wani alternative ba mu da wata mafita shine kawai mai withdrawing sadis mu daina safarar kayan abincin nan daga wani yanki zuwa wani yanki na najeriya koya yajin aikin ke shafar wasu kamar mahauta da masu tallar kifi ne Muhammad Umar Sarkin Bawa na Okiwe local government Imo State of Nigeria. Ala hakikan wannan abu bai kyale kowa ba. To ala hakikan ne a ina muke san shanu yanzu kusan in ce maka a gaskiya farashi ya karu ko in ce maka ma dai kawai an yi dubu da farashi. Domin shanun da muke saye dari uku da hamsin yanka zuwa dari uku da saba'in ya yi nisa dari hudu to ala hakikan yanzu su ne muke san su dari bakwai dari shida da hamsin dari shida guda ɗaya. Duka a dalilin wannan yajin aiki. Sunana Ibrahim Tamaila, mazauni Enugu Enugu ne kuma ni ne mataimakin shugaba na Arewa Mangala Peace Association Enugu State Chapter. Gaskiya ya shafe ni saboda yawanci sai an kawo kayan nan tare da muke samun abin da zamu ci mu yi abun masarufi da kudin makaranta yayanmu da kuma kudin haya da muke biya a nan. Ya shafe mu ganin babu abin da zamu tsira wannan sati. A ranar Alhamis da ta gabata ne dillalan shanu da kayan abinci suka fara yajin aiki a fadin Najeriya bayan cikar wa'adin mako guda da suka baiwa gwamnatin tarayya ta biya musu bukatunsu. Ciki har ta baiwa ta kariya da biyan su diyyar naira biliyan hudu da igo bakwai don kashe wasu mambobinsu da aka yi tare da asarar da suka yi a lokacin da ake zanga-zangar 'yan sas da rikicin kasuwar shasha da ke Ibadan da kuma bukatar gwamnati ta ba da umarnin cire shingayen bincike cikin motocin takon shanu da abinci da aka kafa manyan hanyoyin kasar saboda takurawar da ake wa mambobi a yayin da suke jigilar shanu da kayan abinci. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A da Alphonsus, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba baya dago da ƙarin labarai. budurwan jamal khashoggi dan jaridar nan da aka kashe ta faɗa a yau litinin cewa ba tare da bata lokaci ba ya kamata a hukunta yarima mai jiran gado na saudi arabia yarima muhammad bin salman akan bada umarnin aikata kisan a wata sanarwa da ta kafe ta twitter hatis singis ta ce idan ba a hukunta yarima ba hakan zai nuna cewar ainihin wanda ya aikata kisan na iya sha wanda hakan zai jefa rayuwar bil'adama a cikin haɗari kana zai zama wani tabo a kan sha'anin bil'adama a makon da ya gabata amurka ta fitar da wani rahoton bayanan sirri a kan duba umarnin da liman ya bayar na kashe kashoji a karamin ofishin jakadancin saudi arabia a turkiya an yau Lika Khashoggi zuwa ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul a ranar biyu ga watan Oktoban shekarar 2018 kana wasu jami'ai da ake alakanta su da liman suka kashe shi. an yi gunduwa-gunduwa da shi kuma har yanzu ba a gagawarsa ba daga bisani saudi arabia ta amince cewa an kashe kashoggi bisa kuskure a wani aiki da ta kira na rashin adalci amma ta musanta yarima na da hannu a kisan ta kuma yi watsi da rahoton amurka na ran juma'a tana mai cewa rahoton na cike da bayanan da ba daidai ba da kuma kuskuren hukunci a ƙarshe ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a wajen wata kotun hong kong a yau litinin domin nuna goyon baya ga 'yan rajin demokuraɗiyya da 'yan siyasa 47 da aka shirya tuhumansu a hukumance da haɗin baki wurin rashin mutunta dokokin ƙasa masu zanga-zangar sun yi ta ihu suna takin demokuraɗiyya cewa a 'yan ta hong kong juyin juya halin lokacinmu da kuma ku sake mana fursunonin siyasarmu yayin da kuma suka cire yatsu guda uku a sama da ake gani yanzu a cikin fim din hollywood mai taken hunger games da aka ɗauka a matsayin alamar bijirewa mulkin kama karya a myanmar da kuma thailand ana alakanta aikata zargin haɗin bakin wurin take dokokin ƙasar da 'yan rajin da abada suka shiga takarar fidda ɗan takara da ya saba wa doka a zaben majalisar dokokin hong kong 'yan rajin da aka kama kana aka sake su a watan da ya gabata yanzu an hana basu beli Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A makon da ya gabata ne wasu mayakan kungiyar Boko Haram suka kame wasu masu rakiyar kai amarya daga garin Maiduguri zuwa da maturu. haruna dauda ya zanta da ɗaya daga cikin masu kai amaryar ya kuma haɗu mana wannan rahoton nan wani gida ne a cikin garin damaturu inda ɗaruruwan mutane ke ta ƙoƙarin kai gaisuwa da kuma fatar allah kare na gaba sakamakon sace wasu mutane goma sha uku a ranar juma'an da ta gabata da ce kuma dukkaninsu yan uwan juna ne lokacin da suke ƙoƙarin kawo amarya daga garin maiduguri zuwa damaturu wanda har maharan suka shiga da su daji wanda daga bisani suka sake su hajiya amina hassan yusuf dai uwa ce da kuma ta kasance cikin waɗannan mutane goma sha uku wadda yan bindigan suka sace. mun tashi daga maiduguri zuwa damaturu da muka zo kan hanya hanya tsakanin Benishek da Minok kawai sai muka gansu sun fito mu da farko mun dauka sojoji ne a cikin motan eh motan kamar na soja ne irin na tsaharar nan suka suka tare motan mu na gaban mu din sai muka ga sun fito da Husaina suna tura ta ba hijabi ba dan ba takalmi wace ce Husaina dai su sana ne sai suka ce mana ku sauka ku sauka ku sauka ku sauka ku kashe waya ku kashe waya da muka sauka sai suka ce mu shiga mota wace mota kenan motan su suka fara hawa mota sai ni nace musu kafa ne mun ji tsoro kafa na yana ciwo bani ba zan iya shiga ba shi sai suka ce zan shiga picnic din na je zan daga picnic din in shiga ashe suna sauri sauri kawai sai sai ɗayan yazo ya ture ni sai suka ja su sai suka tafi sai suka bani a dokan jeji ke kadai suka bari da ni kadai suka bari shi ke na ta kallon sa ta kallon sa har koran su ya bace sai na kama hanya na sai bari je wajen sojoji a minor sai ina tafiya da kafa haka kafa nawa ya duduro eh, eh to sai na ga motar sojoji suna zo su ma sai na uya na dauka har yanzu boko har da yake motar su iri daya motar sojoji sai na tsaya ina tare suna tare sai su ce mun in shiga jeji in shiga jeji sai na sake sojan kenan sai suna mun haka in shiga jeji shiga jeji shi sai na ga motan RRS ne ko RRM ne sai ina musu magana sai suka tsaya suka yi kwana sai suka na suka dauke ni sai suka ce min in zo in shiga nace ba zan iya ba kafa na yana ciwo sai suka sauka suka dauke ni suka sa ni a mota to ni na nuna musu hanyar da mutane suka ce ina suka bi kudu ko arewa ce musu kudu suka bi shike ne ba su soke ni ba sai suka shiga jeji da ni da sojojin da ni duka muka shiga muka tafiya muka tafiya muka tafiya mai nisa muka sami wani kauye a tsakiyar jeji shikenan da muka samu kauye sai suka ce mu gacin motar mu din da pikin din da sharon din da su ma motocin su kawai sai suka fara harbi da suka fara harbi suka fara harbi an yi tsakanin su masan fara harbi ba ko sojojin suka fara ko wayancan ne suka fara ba harbin juna ne tsakanin su yan sandan yan sojojin suna harbi su ma yaran suna harbi suna harbi ah. to shike sai motar ce din sai fara gudu da ni sai suka fitar ne bakin kwalta ah. su kuma wayannan sai kaman a ran 12 na dare da aka suka yi muku suka samu waya suka ce gashi sun rako su su yan boko haram din sun rako su sun kawo su wani kauye za su kwana a kauyen gobe da safe za su fito ko shine da safen suka a da haruna dauda fiye da makonni uku bayan zartar da daurin talala ga malamin nan na kano malam abdul nasir kabara gwamnatin jihar kano ta sanar da ranar da za a gudanar da mukabalar da aka ambata wadda za ta wakana tsakaninsu da wasu malamai a kano haka kuma gwamnati ta amince da rukunin malaman da za su fafata da shi dangane da wasu batutuwa da suka bijiro a kwanakin na baya da suka shafi lamarin shari'ar musulunci daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari girma gwamna ya amince da ranar lahadi mai zuwa ta bakwai ga watan uku ta zama ranar da za a yi mukabala tsakanin malaman kano da shi malam abdul jabbari da karfe tara na safiyar wannan rana. Dr. Muhammad Tahar Impossible kenan kwamishina a ma'aikatar kula da lamuran musulunci ta jihar Kano. Kwamishinan wanda ya ce mukabala za ta wakana ne a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya ce cinye aka sanar da Malam Abdul Nasir Kabara domin ya samu sukunin kintsawa sosai. an kai mata takarda ni a matsayina na kwamishina ne aka umarta na je har gidansa hannu da hannu na bashi ya sa hannun ya karba ya bamu kazalika kwamishinan ya fayyace malaman da za su fafata da shi malam abdul a yayin wannan mukabala su malaman jihar kano daga bangarori daban-daban daga ɗariƙar tijjaniya da ɗariƙar kadiriya da izala da kuma na jami'a su suka dunkule suka kawo korafi to su aka aikawa cewa za su taho mukabala don haka sun ce za su kawo waɗanda za su wakilce su a wajen wannan mukabala ranar laraba. baya ga haka kwamishina muhammad tahar impossible ya ce gwamnati ta amince da mika goron gayyata ga sauran masu ruwa da tsaki akan harkokin musulunci a Najeriya domin su shaida yadda mukabalar za ta gudana. An gayyato mai alfarma sarkin musulmi, an gayyato sakatare na Supreme Council for Islamic Affairs, an kuma gayyato sakatare na jama'atin nasarar Islam. Sannan daga bangarorin nan an gayyato Sheikh Sharif Ibrahim Saleh daga Dariƙar Tijjaniya, an gayyato Sheikh Bala Lau daga izala ta kaduna an gayyato shek muhammad sani jingir daga izala ta jos sannan akwai profesa shehu ahmad galadanci shine limamin masallacin juma'a na abuja an kuma gayyato babban limamin kano profesa sani zaharuddin waɗannan su ne waɗanda aka gayyato su zo su zauna su zama wato 'yan kallo wato masu sa ido saboda girmansu da kuma darajarsu a wuri dangane da alƙalan mukabalar kuwa dr muhammad tahar impossible ya ce Profesa Sani Zaharaddin da Profesa Sheikh Ahmad Galadanci babban limamin Abuja su ne za su wato dinga wato juya akalar mukabalar su ne alkalai. Kwamishinan ya ce tuni aka ɗauki matakan tsaro da suka kamata domin tabbatar da ganin muƙabalar ta gudana cikin lumana. Jami'an tsaro na farin kaya da masu uniform an girke su an ba su dukkanin dama na su tsare Kano gaba ɗaya kafin ranar eh, makabala da kuma bayan ranar mukabala. Tuni dai Malam abdul Nasir Kabara ya tabbatar da karɓar takardar halartar wannan mukabala kuma ya ce a shirye yake domin tunkarar malaman da za su fafata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gai da Mahmud Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a Najeriya. tun bayan umarni da mahukunta suka bada na sake buɗe makarantu. Shin ana iya cewa an samar da wadatattun kayan kariya daga kamuwa da annobar coronavirus? Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ɗauke da ƙarin bayani. Bisa ga gaskiya mun samu alƙawulla da dama sai dai abu wanda zai fito daga gwamnati abu ne wanda yake fitowa gradually sannan kuma muna iyakacin ƙoƙarinmu akan rubutu na muga cewa makarantar mu ta haɓaka azuzuwa sun karu gare mu saboda samun yalwa ta ɗalibai mun kai ga dama ga mukan raba azuzuwan da muke ganin kamar sun yi yawa population ɗinsu ya yi yawa muka raba mu yi musu kashi biyu wannan malami zai shiga da wa'annan da baya waɗannan kuma za su shiga da wannan malami mun kimanta bin dokokin da duka aka dora a bisa saboda ita cuta cuta ce ba ta da daɗi balle cuta ko ta ciwon kai ne da za ka yi ka warke ka sha magani ba daɗi balle wadda za ta iya tafiya da ranka zama guda so muna kimantawa game da using face mask ɗin iyaka dai problem ɗin da abban iya alkawali kan shi shine social distancing wa'annan da ba basu using face mask ba muna punishing dinsu muna kifin dinsu a site kuma mun ba wata malama daga cikin mu dama da tana iya ta kawo shi a saida ma waɗannan da ba su zo da shi ba saboda mafi yawancin ɗaliban da muke fama da sunan gaskiya mutanen karkara ne so daidai gwargwado alhamdulillahi wannan rudin dai sun yi obe ana using din shi yadda ya kamata mai ɗaliban makarantar ke cewa ne kan cutar ta annoba Sina Shehu daga Junior Secondary School gas Adama Alera Estate. coronavirus wata cuta ce wadda take kawo mutane ta hanyar yin tari ko atishawa kuma tana toshe wurin numfashin da ake yi mataki na farko shine sa takunkumi a ko'ina idan zaka bita sannan kuma da idan zaka atishawa ka sa ta hannunka ka yi sannan kuma sallama idan zaka yi sallama wasu suna amfani da haka a yi sallama domin kariya daga cutar mataki shine amfani da sinadarin wanke hannu wato hand sanitizer sannan da sa takunkumi sannan da ba da dan tazara kamar mita biyu tsakanin karawani. sunana khadija isa gulma daga makarantar junior secondary school girls adam ali rukotos js3 kowane malami idan ya zo zai gaya mana yadda za mu kula da kanmu yadda za mu kuma kula da wasu akan covid-19 misali idan muna cikin aji za a ce mu dan ba da dista saboda ma ko sit ɗinmu inda muke zama mutum biyu ne ake zama kuma ana ba da distance tsakaninmu kuma idan malami ya shigo zai ce duk kowane mu ya sa face mask din shi kuma hakanan za a yi muna aiki da shi sunana hawa corona wannan coronavirus ta kawo matsala da yawa saboda mutane ba su kama jin daɗin rayuwarsu ba an ce kuma a kama zama cikin gida amma bai kamata ba ya kamata a kama zuwa makaranta ana karatu saboda a samu ilimi sai kuma ya kamata a kama cin abinci mai gina jiki shi kuma sa'idu buhari wara na makarantar sakandaren abdullahi fodiyo ta maza zalla birnin kebbi ya nuna gamsuwa ga yin hukumomi suka ɗauki matakai gaskiya tun lokacin da wannan cuta ta alhamdulillah na farko zan yaba ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da suka ɗauki kwakwaran matakai na rufe makarantun ne baki ɗaya saboda kada ta yadu yadda za mu kai ga hasaran rayuka so na biyu kuma ita gwamnatin jiha musamman ta ɗauki matakai musamman ita ma'aikatan ilimi ta jiha wanda suka ɗauki matakai na cewa tunda gwamnati tarayya ta ce a dawo bayan wata bakwai ko takwas da aka yi ana zaman jira cewa duk makarantun sai sun tabbatar da makarantun su suna da tsafta na biyu kuma kada a kuskura a sa yara cikin aji da mutum goma ko sha biyar na uku kowane yaro in zai zo ya tabbatar da yaso da face mask dc shi wanda zai sa wannan takunkumi saboda kariya ga ɗaukan wannan cuta na biyar kuma a tanadi ruwan wanke hannu da sabulu ko sanitizer wanda yake cewa duk wanda zai shigo makaranta ma kayan ka shigo bakin gate sai ka wanke hannunka da sanitizer sannan ka shigo makaranta wurin assembly hakanan sai ka wanke hannu da first mask ɗinka kahin ka yi assembly assembly ma gaba ɗaya mun bashi saboda tunanin yawan yara ga matsoɗin nan sai muka hana su illa da in sun shigo sai mu tura su cikin aji malamai kuma dole sai da first mark za su karanta sannan cikin aji yara ba su wuce mutum goma sha biyar mai distancing ɗinsu yadda abin ba zai shahe su ba ma da ta official an ce mita biyu to wurin mita uku mita hudu saboda yara mun san su da kinji suna iya wani ya taso ya zo wurin dan uwa to ka hanyar taso ya zo malami ya gan shi sai ya hana shi zaunar da shi shi yasa muka mai da azuzuwan yara goma ko yara sha biyar at least tunda azumi yana ɗauka wurin mutum 60 ko 70 amma dai saboda wannan Allah shi sa muka mai shi yara goma sha biyar insha Allah. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu, Nasiru Adamu El Hikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. A gaida Yusuf Aliyu Harade, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To mu faro da sakon Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ya ce 'yan adawar kasar Nijar ya kamata ku ɗauki ƙaddarar Ubangiji tun da dai mai aukuwa ta auku don kaucewa da na sani mara amfani domin tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai a yi tsalle miliyan ba a fito ba sako na gaba ya fito ne daga ahmadu abacha macina yobe ya ce zuwa ga sashen hausa da muryar amurka ranar asabar 27 ga watan fabrairu muka halarci taron kungiyar muryar talaka ta ƙasa a birnin dutse na jihar jigawa an yi taro lafiya kuma an kammala lafiya muna fatan duk waɗanda suka halarci taron sun isa gidajensu lafiya kalau daga sassan najeriya da wasu ƙasashen afirka amin daga ƙarshe muke gode wa gwamna muhammadu badar abubakar na jihar jigawa bisa ga ɗawainiyar da ya yi wajen ganin wannan taro na ƙungiyar muryar talaka na ƙasa ya gudana a jiharsa ba tare da wani tangarɗa ba. Sako na gaba na cewa salam muryar Amurka a yau muna kira ga sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa efcc abdulrashid bawa da ya nuna ba sani ba sabo a wannan aikin gyaran ƙasa da shugaba buhari ya ɗora a kansa daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi da sani mai lange-lange da alhaji zaidu bala kofa sabuwa da mudassar sani illelai yari da hamza galadima birnin kebbi sako na karshe ya fito daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da fatan ado salati goma ga annabi rijau suka ce gaskiya maganan bijirewa dokokin ubangiji ne yasa allah ya jarabce mu da sace-sacen junan mu ba wani abu ba ne don haka muna kira ga jama'a da cewa mu tuba ga allah mu gyara halayenmu domin sayyidina ali ya ce ba a bijirewa allah a zauna lafiya madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Tosar Bello a takaice a yau litinin shugaba Hausa Sunci ta bayyana gaban kotu wanda shine karin farko da ta fito bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jama'an gwamnatin ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Lauyan Suci mai shekaru 75 a duniya ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a Nefita babban birnin kasar. ƙasar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasar Iran ce ke da alhakin fashewar da ta auku akan wani jirgin ruwan Isra'ila a tekun Oman. Netanyahu ya faɗa wa ma'aikatar yada labaran jama'a ta Isra'ila cewa lallai wannan aiki ne na Iran kuma babu tantama a kai. mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen iran sa'id khatib zade ya ce daga kausar lafazi iran ta yi watsi da wannan zargin isra'ila kana sanarwar netanyahu yunkuri ne na jefa tsoro a zukatan jama'a wani binciken kasa da kasa ya nuna ana samun karuwar amincewa da allurar rigakafin covid-19 a kasashe da dama idan aka kwatanta da karshen shekarar 2020 lamarin da ya fi yawa a birtaniya da kuma sweden jin ra'ayoyin mutane ya nuna kashi 89 cikin 100 na 'yan kasar birtaniya suna ra'ayin yi wa mutane allurar rigakafin idan aka kwatanta da kashi 65 cikin 100 a cikin watan nuwamba masu sauraro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma kiri da ta gabatar da shirin da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum